وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وخليله من خلقه وصفيه عد الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة وتركها على محجة بيضاء ليلها كنهارها لا يزيد عنها إلا هالك صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان وقتفى أثرهم وسار على نهجهم إلى الدين اللهم اجعل كل أعمالنا وأقوالنا خالصا لوجهك الكريم ولا تجعل للشيطان في حظا ولا نصيبا وارزقنا خير الآخرة والأولى ثم أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته dukkan godiya ta tabbata ga Allah ubangijin talakai mai komai mai cikakken iko wanda ya raya mu a cikin wannan safiya ta juma'a sha ɗaya ga watan ramalana hijiran manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina na shekara ta biyu, wanda ya daidai da ashirin da uku ga watan afrilu shekara ta dubu biyu da da ɗaya 2021 miladiya Allah ya ƙara mu a cikin wannan masallaci masallacin salsabil da ke hayin ɗan bushiya gudanar da muhadara mai taken illar gurɓacewan aƙida da kuma hanyoyin magance su Allah maɗaukaki yana faɗi a cikin littafinsa yana cewa wa ma khalaqtul jinna wal'insa insa illa liya'budun ban halicci aljani ba da ɗan adam ce don su bauta mun ma uridu minhum bi rizqin wa ma uridu an yut'imun Allah ya ce ba na bukatan arziki daga gare su kuma ba na bukata a ce sun ciyar da ni in Allah huwar razzaku zulkuwa quwwati domin lallai Allah Shi ne mai yawan azurtarwa ma'abuci ƙarfi mai tsanani a wannan aya ayoyin nan guda biyu Allah ya nuna mana manufar halittar ɗan adam a doron ƙasa shi ne bauta kanmu nan a matsayin bayi muke ga Allah kuma Allah ya halice mu ne ba don mu zo duniya mu zauna mu yi aure idan mun kai shekarun aure ba shi kenan mu ci gaba da rayuwa irin rayuwa ta dabbobi ba Allah ya halice mu ne saboda yana so mu bautata masa yanzu ya mace tana gidan mijinta mijinta shine zai ɗauki kulawanta zai ciyar da ita zai shayar da ita zai tufatar da ita zai ba ta matsuguni inda za ta kwanta ashe wanda ya wannan ba ya cancanci a kyautata masa ba ko ya cancanci idan ya ba da doka a ce ba za abu ba ba ku bana amsa ba ya cancanci in ya ba da doka a kibi ya cancanci idan ya ba da doka a bi me saboda yana kyautatawa ko to Allah subhanahu wa ta'ala idan muka duba irin kyautata wanda ya mana ya samar da mu a doron ƙasa da can babu mu shekara ɗari da suka wuce ba wanda ake labarinsa a nan ko shekara saba'in da suka wuce ba wanda ake labarinsa a cikin nan amma yanzu ga shi Allah ya samar da mu da ya samar da mu da mu lafiya ya ba mu ido ya sanya mana kunnuwa sannan ya sa mana hankali sannan ya halicce mu da mafi kyawun sura da Allah ya ga dama sai ya yi ki da ƙaho a goshi idan Allah ya yi ki da ƙaho a goshi akwai wanda ya sai tambaya me yasa idan kuma Allah ya ga dama sai ya sa ma mutum gindi irin na buri sai Allah bai yi wannan ba Allah sai ya halice mu a mafi kyawun sura saboda Allah yana so mu bautata masa a duran ƙasa wannan bauta ba yadda muke so ba sai yadda ubangiji ya tsara kuma ya halicce mu dominsa sai ya turo mana ɗan saƙo wanda da a doron ƙasa babu wanda ke yin shirka duka bautan Allah ake yi annabi adam alaihi salatu wassalam shine kakanmu a cikinsa ne a jikinsa Allah ya tsago halittar matarsa hawa'u ya mace asalin ya mace ta fito ne daga jikin ɗa namiji shi sa mace ba za ta iya rayuwa mai kyau ba sai da ɗa namiji a kusa da ita saboda shi ne asalinta shi kuma ɗa namiji rayuwarsa ba za ta yi daɗi ba ba za ta cika ba sai da wata gaba daga jikinsa wanda aka zaftare yana buƙatar wannan gabar don ya ƙaransa rayuwarsa ita kuwa tana buƙatar asalinta shine ɗa namiji saboda daga jikin ɗa namiji aka halarci ya mace shi sa duk inda mace ta kai idan ta zama budurwa duka tunaninta sai ya fara tattarewa yana komawa kan me wa ina za ta samu abokin zama saboda shi ne asalinta shi kuwa ɗa namiji idan ya girma ya balaga ya kai munzili na aure yana tunanin ya nemo wato wata gaba daga cikin jikinsa wanda za ta taimaka masa wajen ƙarasa rayuwarsa ita kuma tana neman ne asalinta shi ne ɗa namiji shi kuma yana neman wannan da aka zaftare a jikinsa don ya dawo da shi jikinsa ya karasa mai cika rayuwarsa da ana bautan Allah babu shirka babu tsafi babu zuwa gidan bokaye ba a masansu ba shi ne Allah maɗaukaki ya ce kanan nasu ummatan wahidatan فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين da al'umma suna nan a matsayin tsintsiya maɗaurinki ɗaya bautan Allah tutur suke yi ba su san wani abin da ake kira shirka ba bayan lokaci ya shuɗe bayan annabi adam da shekara dubu ɗaya hadda ɗauri sai shi ya yi amfani da wannan dama akwai manya-manyan malamai a doron ƙasa a wannan lokacin su biyar ne suna karantar da mutane na farko ana kiransa wadda na biyu ana kiransa suwa'a na uku ana kiransa yahusa na hudu ana kiransa ya'uqa na biyar ana kiransa nasara wa'annan malamai ne bayan annabi adam alaihi salatu wassalam suna kiran mutane bayan annabi adam ya shuɗe su kuma ilimi na addini da musulunci suna ta karantar da mutane suna ta karantar da mutane a ji tsoron Allah a bautata wa Allah abu dokar Allah a yi ibada sai wa'annan malaman Allah ya karɓi ransu dukansu suka mutu shedan sai ya ga dama ta samu da zai dasa wato gubarsa ta shirka a doron ƙasa sai ya lallabo wajen ɗaliban waɗannan malaman sai ya ce musu yanzu haka kurin za ku kyale manya-manyan malaman nan su mutu babu wani abin da za ku yi ku tuna da su kun ga a zahirin maganan magana ce mai kyau ko amma a ƙarƙashi yana da wata maƙarƙashiya da yake so ya fesa guba ta shirka a doron ƙasa sai suka ce to me za mu yi don tunawa da wa'annan mutanen sai shekar ya ce ku kowane malami a inda yake karantarwa ku gina butun-butuminsa idan kuka gina da sunansa duk lokacin da za ku yi wani abu mara kyau idan kuka ɗaga kai kuka kalle shi za ku tuna irin tarbiyyar da yake muku lokacin da yake da rai za ku bar wannan aikin kun ga a zahiri abu ne mai kyau ko amma a matsarkashiya shirka yake so ya sa mutane su aiwatar shi kenan wa'annan ɗaliban suka gina kowane malami a majalisinsa butun butuminsa da sunansa a jiki haka shi anya raya musu kuma haka suka aiwatar ana nan ana nan ana nan ana nan ya san cewa su da suka gina wa'anda suka yi wannan ginin ba za su bautata wa wa'annan gumakan ba sai da ya tabbatar duk waɗanda suka yi wannan ginin ba wanda ya rage a duniya duk sun mutu sai ya dawo bayan ɗaɗansu da jikokinsu sun manyanta ya dawo da siffan ɗan adam ya ce jama'a ba ku ga wa'annan gumakan yadda iyayenku da kakanninku suke girmama su ba suka ce e mun taso mun ga yadda suke girmama su sai ya ce musu kun san dalili suka ce a'a sai ce to dalilin da ya sa suke girmama su allolinsu ne sun ɗauke su abin bauta sun ɗauke su abin bauta sun da sun ɗauke su abin bauta kuma ku bautata musu saboda wa'annan su ne allolinsu yana fesa wannan guba shi ke nan tun da wa'annan sun gani a zahiri yadda iyayensu ke girmamawa suka ce to babu wanda ke girmama wa'annan abin sai wa'anda suka cancanci a bautata musu a matsayin ubangiji daga nan sai suka fara bautata musu a nan ne Allah ya turo annabi Nuhu alaihi salatu wassalam ya fara kiran mutane zuwa ga kaɗaita Allah da barin shirka da ya zo ya fara musu faɗa yana tsawatar musu a kan shirka sai suka ce wa qalu la tazarunna alihatakum wa la tazarunna waddan wa la suwa'an wala ya husa wa ya yaruqa wa nasara. suka ce la Ali alihatakum kakku kuskura ku bar allolinku wa la tazarunna waddan kakkubar Allah wad wala suwa'an kakkubar Allah nan suwa'a wala ya gusa kakkubar Allah nan ya gusa wa ya ruƙa kada kubar Allah nan ya ruƙa wa nasara kuma kakkubar Allah nan nasara kun ji yadda suka fara bautan gumaka kenan yadda shirka ya fara tafiya a cikin al'umman manzan wato a cikin al'umman duniya kenan daga zamanin annabi Nuhu alaihi salatu wassalam to al'amari yana nan gabawa Allah subhanahu ta'ala ya fara aiko annaba ta wannan dalili kun ga an fara ne da bautan butun butumi ko tafiya ta yi tafiya sai suka koma shirka ta tsafi da yadda shekaru yake dasa yake gurɓata mutane a hankali ko ya fara da yin tala ne ga mutane aka fara bautan gumaka to yanzu da zai cimma tun daman ya yi wa Allah alkawari cewa la'uhu hun ajma'in ya ce na rantse da buwa ya kaya Allah sai na ɓatar da mutane gaba kiya illa ibadaka minhumul mukhlasin banda bayinka daga cikin bayinka wanda suke bautata maka a doron ƙasa wanda suke bauta domin Allah wanda aka tsarkake su Allah kuma ya yi alwashin cewa ne la'amla an na jahannama minka wa mimman tabi'aka minhum jima'in. Allah ce wallahi sai na cika wutar jahannama da kai da duk wanda ya bi ka akan wannan tsarin da kake yi na ɓasar da mutane gaba ku da kai da su ashe kenan Allah ya riga ya ɗau alƙawari sai ya cika wuta wutan jahannama shi kuma shedan ya sha alwashin sai ya ɓatar da zuriyar annabi adam alaihi salatu wassalam da tafiya ta yi tafiya a zamanin annabi Sulaiman alaihi salatu wassalam sai shaidanu suka fara koya wa mutane ƙafi aljanu kenan saboda shi Allah ya sakkara masa mutane da aljanu suna ƙarƙashin mulkinsa a matsayinsa na annabin Allah shaitanu suka fara koya wa mutane sihiri suka ta koya wa mutane sihiri suna koya musu yadda ake tsafi mata a koya musu yadda za su yi wa mazajensu wato sihiru marbut sihiru marbut shine a hana miji ya kusanci matarsa idan ya ma matarsa ya zama ya shigo ɗaki yadda ya shiga salamu alaikum aka zai fita da wa alaikum salam kishiya yi wa kishiyarta asiri don ta raba ta da mijinta idan tana da 'ya'ya ta sa wa mijin kamatar 'ya'yan wannan ɗakin da jin haushinsu da kuma wato tsine musu da kwashe musu albarka sa'annan ita wannan amai da ita kamar abin ratayawa ba ta da amfani a gidan sai a sunan mata take duk waɗannan ababen aljanu suna ta koya wa mutane da annabi Sulaiman alaihi salatu wassalam ya sami labarin abinda aljanu suke yi na koya wa mutane yadda ake yin sihiri sai ya tattaro littafin ya kwace a hannun aljanu da ya kwace sai ya tara shi a wuri ɗaya sai ya sanya shi a ƙarƙashin kujeransa na mulki duk aljanin da ya lallako yana so ya ɗauki wannan littafin sai ya kone to ana nan ana nan lokacin da annabi Sulaiman alaihi salatu wassalam Allah ya karɓi ransa sai waɗannan shekanin suka lallabo suka ɗauke wannan littafin sai suka koma suna koya wa mutane sihiri شيء واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون wannan sai zama tushe na yada sihiri a doron wanda a yau mata har tutiya suke yi da wannan aiki shiga baiwar Allah Allah ya mata jinkiri ta samu dama ta lalata mijinta ta mai da shi lusari sai abin da ta ce ko ba ne. wai duka saboda kawai ita ne kada a mata kishiya bal hasili ma shiga mace ta je gidan boka idan mijinta na da kuɗi ne ta ce a rufe idansa kada ga kowa sai ita haka ne kuma kada ya kashe dukiya ga kowa daga ita sai danginta ramin kura sai 'ya'yanta wato hata danginsa kada ya musu hidima daga ita sai ‘ya'yanta sai danginta danginsa kuwa ko oho idan kuwa tana da kishiya to ita ko kishiyar ba ta ga ta zama ba kuwa yau a je a mata asiri idan miji ya shigo ɗacinta mai ta jini ranar da ya fita jini ya ɗauke jini ba zai ƙara dawowa ba sai ranar da miji zai kawo ɗakinta ko kuma a'a ba wannan za a yi mata ba duk ranar da miji ya shigo ɗakinta sai ji ɗakin na ɗoyi yana hamami yana wari a sa mata warin jaɓa duk inda ta je ba mai jin wannan warin ba mijinta na shigowa shi kai zai ji wannan warin ya zaje ta ce zama wari take ya fita a gan shi ma ya daina shiga ɗakin a ɗauke shi azzalimi a ɗauke shi mugu a ɗauke shi namiji kamar yadda su ma mata kuke cewa namiji ba ɗan goyo ba ne don kika rike shi uba kya kwana mareniya alhali kuwa namiji ɗan goyo ne idan ba ki rike shi uba ba kya jikanki a jahannama daga nan sai ta kullaci mijinta alhali waye ya haifar da wannan musibar kuma na amsa ba waye ya haifar da wannan musibar kuma na amsa ba kishiyarta ashe kenan ba namiji bane matsalar iyaye na mata yau duk inda mata suka zauna in ka ji ana kuskus to labarin maza ake yi namiji ai bazan yanzu sai Allah ai duka su mugaye ne ana cewa da maza mata za su shiga wuta anya kuwa yanda mazan nan ke cin uban mata ba su bi mu yawa a wutar jahannama ba wannan ta ce ha ai naki ma naki mai sauki ne naki ma dan aljanna ne ni na mugun ma ai ka zai mun wacce kuma ta ce kaf ai na ku na fila ce ni na dan bura uban ma ai ka zai mun haka mata kuke yi wannan ta ce shege wannan ta ce ɗan iska wannan ta ce kaza haka za ka yi ta ji kowace da wuya a cikin matan nan da suka zauna suna tattaunawa ka samu guda ɗaya da za ta ce in tsera da yawan sata dawa ma da wari take ke ne kika yi hayye niki kaza sai da cin hmm, haka mazan su ke duk halin su iri ɗaya ne haka za a ce duk mazan halin su iri ɗaya ne da wuya a samu guda ɗaya da za ta ce haka kudin zai miki kaza hanya wancan ba ki miki masa kaza ba kuma idan ka bi silsilar duk wannan matsalar ya ƙare ne akan wa kufin da ya din sai manzo Allah yayi gaskiya da ce ma tarabtu ba'di fitna hiya a 'ala ar-rijali min an-nisa'i ban bar fitina a bayana ba wanda ta fi cutar da ɗa namiji kamar mata wace ce take zuwa gidan boka ta ce a mai da shi lusari ai mace ce ko kuma in an zo da ke wace ce ke sa a wulaƙanta ta haka ne mace ce har ila yau dai ashe matsalar tana ƙarƙashin ku ne ba a namiji ba ke ce har ila yau idan kina da ɗa ya nuna yana son wata yana kaza sai ki ce shege mace kake yi wa haka aka ci ubanka kuwa haka ne ko ba ka ba ashe kenan duk kuɗe matsalar sa'an nan kuma ke ce idan ƙaninki ko wanki ya yi aure yana kyautata wa matarsa sai ki ce shegiyar ta shanye shi kuma ke ce ɗin kike so na ki mijin ya kyautata miki sai ki ƙullaci gaba dawa matan ƙaninki ko wanki sa'an nan kuma ke ce har ila yau za ki haɗa baki da ƙarinki ko wanki a yi mata kishiya saboda ba ta kyautata muku ba ta kyautata wa mamanku ba ta kyautata wa babanku yana jan haushinku kayan fake za ki in an ciwo ke za ki ɓoye kuma kuki gaya mata sai an rage kwana biyu ko sati ɗaya ku ce ai ba mai maganin shegiya ai yanzu za ta dawo daidai hajjacinta sannan a ce ko gaya mata Daga dara amma ke idan mijinki zai yi miki ke zama yi duk abin da aka haɗa su cikin madafunci a madafunci yake karewa can da aka yi ba munafunci ba ne amma ke naki a nan shi ne munafunci sa'annan kuma a lokacin ne za ki ce wa ƙawayenki za a zo miki dandan ƙirji. idan ba a zo an miki ba ai su wacce da wacce munafukai ne ba ka kaunanki amma can ce kika hada baki da kaninki ko wanki aka yi wa matarsa kishiya ko kuma ba ki ce a zo a mata zannan ƙirji ba ana cewa shegu ku kyale ta ba shegiya ba ce ana ni maganin ta amma nan ke kuma kina so a zo a miki dannan kirji anya iyaye na mata wannan abin bai kama da san kai ba Eh? sannan kuma idan an zauna ba ku da wani labari sai dai maza mugaye ne azzalumai ne kaza kaza kaza kuma duk wannan abin idan ka yi sha tale tale kaza gaya kaza gaya ya kare ne ta kanku kan ne kuke jawo haka ne ke ce yanzu idan ke kaɗai kin shigo gida kin zo kin tadda shi da kannansa da yayyinsa ai bai kamata ki raba shi da kannansa da yayyinsa ba sai da suka san kafin kika san shi to wai yanzu idan dan ya aure ki ki ce wai in suna neman abu a hannunsa sai an biyo ta hannunki tsakaninki da Allah baki so kanki ba in kuwa ba a biyo ta hannunki ba ki dinga korafi shi ya juya mun baya baya magana eh, eh, duk wani abu yan eh, uwansa baya sa ni a ciki sai dai kawai in gansu suna kuskus tsakaninsu da juna ni kuma ni ne matarsa kin ji munafuka a nan kina so sai an yi amfani da ke sannan za su samu halin tattaunawa da ɗan uwansu amma kuma da za a bi ta hakan wata rana suka biki wani abu mara kyau sai ki zace ai ba ni nake musu abu ba ni nake sa su yi masa kaza ha da san kafin ki zo wa ke musu amma saboda san rai sai ki ce ai ke kika sa aka yi musu kaza ke kika sa aka musu kaza yanzu kuma sun juya miki baya ya ba za su juya miki baya ba bayan kin jefa kanki a cikin musiba ta rayuwa saboda kin ce dole in dan uwan in suna san a ba hannun dan uwansu sai sun bi hannunki kuma halin yau da gobe dole ba idan yana yi ɗari bisa ɗari lokacin bai da 'ya'ya yi da nauyi a kansa yanzu 'ya'ya da nauyi sun ƙaru dole zai rage ko saboda akwai hidima a nashi gidan daga nan sai su ce aike kika zuga su daman da daman can ta hannunki ake bi sai ki fara samun matsala da su sai ce sun juya miki baya sun miki kaza daga nan sai a shiga gidan bokaye duk sako-sako lungu-lungu duk inda bokaye suke a garin kaduna kin sani za ki je can za je nan za je nan za je nan mai dalilin saboda kina so sai kin mallake mijinki kuma sai abin da kika yi wa mijinki sai matar da take cewa ta yi wa mijinta miya da zuciyar kare don ‘ya'yanta kare aka nemo zuciyar kare ta haɗa mai miya sai yadda ta yi da shi kun san kare a duk dukan da kamar in ka ce dingo zai zo ɗi ko haka ta mai da mijin ta ba da shi lusari sai abin da ta ce haka fa mata kuke so mazajen ku su zama amma ke ba kya so ƴaƴan ki su zama haka ko ba ka bane amma ke kina so mijinki sai yanda kika yi da shi kuma da kaninki ne ko kaninki ne zai auri mace ba za ka yi controlling din za ki ce kai dan ubanka ba za ka aure ta ba ko ba ka ba amma ke kina so sai yanda kika yi da mijinki tsakani da Allah zai yi to mata fa tsarkai duk shi yake tattaruwa yake haddasa fitinan shirka a cikin al'umma tsarrai ke fa dole kin ji yadda yadda Allah ya halicce ki a matsayin ki ya mace mai rauni ko cikin raunin ki zaki samu abubuwa da yawa a wajen ɗa namiji to amma ke ki yadda da wannan ba sai kin haɗa da wani abin da ya saba ne shirka Maza Allah sallallahu alaihi wasallam ya yace man ata kahinan أو عرافا فقد كفر بما أنزل على محمد duk wanda ya je wajen boka ko ɗan duba wannan mutumin ya kafirce cewa abin da Allah ya saukowa da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yanzu ba muna yau kwana ta goma sha ɗaya ba a cikin watan azumi ba to duk matar da ta je gidan boka sati ɗaya kafin ramadan duk ibadan nan da take aikin banza take yi azumin nan da take yi ana azumin banza da wofi tana kishin ruwa tana yunwan banza kishin ruwan banza yunwan banza saboda ne ibadarki ba za a karɓa ba da ke da sisiliya a wurin Allah bambanci ku da bambanci ke ce kike ganin kanki musulma amma a wajen Allah arniya ce Allah ke kallon ki akwai matsala ko babu kuma kin zunguro hijabi kin zo masallaci kin zunguro hijabi masha Allah hada tarbi mai tafiya daga nan guda dubu kan zana a gefe ana ta amma kuma a gefe ana nan ana zuwa gidan boko akwai matsala ko babu me matsalar ki ke dai sai kin mallaki mijinki ba hana ki mallakan mijinki ba amma ki ba hanyar da shari'a ta ce menene hanyar da shari'a ta yadda shi ne biyayya yi na yi bari na bari shi kenan an gama wani bawan Allah ya ce min ta malam ka ganna nan idan kana neman abu a hannuna ka biyo ta hannun matata in Allah da kaka kama samu ka ce ɗaya ma mijin ne sai ce a amala sai ce matata tana kyautata min tana mun biyayya tana mun abin da nake so sai na ga bari in wajabta wa kaina duk abin da ta ce in yi mata ta ba ya fi ƙarfi ba zama ta, ku tukwiki ke ko awa da mai tana kyautatawa yanzu da musguna mai take yi zai yi haka to mata sun kasa fahimtar wannan sai ta ce bari ta je gidan boka a ba ta farin jini maganin farin jini a wajen mijinta shi nan da ya wuce biyayya maganin farin jini a wajen dangin mijinta maganin farin jini a wajen makwabtanta shikenan sai ki je ki jifar gafiyar baidu ko ba gafiyar ba lada ba la'ada kin rasa saboda babu abin da ke kawo wa ya mace farin jini shine biyayya ga Allah biyayya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bin Allah yin biyayya ga mijinta sa'annan kuma kyautata wa dangin mijinta ta gama siye shi ina fata an gane wata mata ne ta zo take samu na take cewa malam akara la ai ba ta da lada ko ai ba ta da lada ko ai ba ta da lada so uku sai da ta faɗa ka sai na ce menene me ya zafi aka ta ce kishiya ta mana na ce me ya faru malam aini ne ba ta kyautata mijina ni kuma da ya auro ni ina kyautata masa shikenan yanzu abin da nake yi sai ta koma ita ma tana yin irinta <laughs> sai na ce ki gode wa Allah ma kin canza ta ko in sa ta gasa a gidan miji wai ita abin da take so in ce wato kishiyarta uwar gidan ke da ba da lada sai na ce a'a ki gode wa Allah kin ma canza uwar gidanki tunda da abin da ba yi ne yanzu ne kika sa ta take yi aikin kin ci riba yanzu tunda kin canza ta wannan abin shine ya kamata to amma mata ba irin wannan suke so ba suna son waɗanda in ta je can a wulakanta ta duk ranar da zai zo gidan kishiyarta ko ɗakinta ya wulaƙanta ta ya zage ta ya ci mutuncinta ya fito da ita waje yana tsine mata sai ka ji tana ɗaki tana dariya irin kurbu ana jin daɗi ita ta ji daɗi an wulaƙanta ne kishiyarta ki jira naki naki sai ya fi nata muni ai ba dan Allah aka yi ba wani abu ne wanda kika sa shi ba da san ransa ba kika juya shi kika juya tunaninsa aka sa shi wannan aiki mata da yawa a yau sun kuma suna ganin in ba shirka suka yi ba ba za su samu abin da suke so a wajen mazajensu ba wallahi ba abin da za ki yi a wajen mijinki mai gidanki da za ki samu abin da kike so kamar ki masa biyayya namiji ba abin da ke so kamar biyayya in kika masa biyayya kin gama da shi kina kyautata masa ki yi haƙuri ki gani wallahi za ki ga abin da Allah zai miki amma a'a ita kawai abin da take so kada a yi mata kishiya ita kuma ce za ta zo masallaci ta damu malaman anguwansu da makaranta na islamiyya a gallawo kallawo ta fa ba miji a cikin addu'a idan ƙarta ta shigo gida a matsayin mata biyu ko mata ta uku ko mata ta hudu sai ka ji tana cewa alhamdulillah su wacce an samu miji ko amma in ita ce za a kawo mata sai ka ce mm, wani ko kunya ba ka ji yadda ka haifa na ciki shi ne kake auna amma can gidan da yadda za ta shiga kusan shekarunsa ɗaya da mijinta amma tana farin ciki ta yi ne ta yi miji amma ita sai ta ce ɗan ah, kwano ko kunya ba ka da shi yanzu ka za ka aura ɗan cikin ka za ka aura mata ba haka kuke yi mazajen ba haka kuke yi mazajen ba haka ne ko ba haka ba sannan kuma ku dawo ku yi ta ƙorafi ku yi ta ƙorafi sai ta ce ka duba ko kunya ba ka ji yanzu haka za ka shiga ɗakinta ka ɗan cikinta to haramun ne haramun ya yi can gidan da ake ta shiga ai wanda ya aure ta ya haife ka amma ba ki ce ya aure yarsa ba amma tun da ya zo kanki yanzu ne ne yanzu ne ta zama ake cika haifa ta akwai son rai akwai son kai wannan kuma shi ne ya dunkule ya haddasa fitina a cikin wannan al'umma ya sa yau mata da yawa suna zuwa wajen tsafi ba don komai ba su sai sun mallaki mazajensu sai sun juya mazajensu yadda suke so wata matar kishiya ce bata kauna ta ce duk matar da aka aura a gidan mijinta mijinta ya sake su akwai matar da ta kira musamman ta ce ya ta ce ta take ce wa mijin ya sake ta kuma mijin ya sake ta saboda ta riga ta masa asiri sai yadda ta yi da shi ta ce malam wallahi ɗana ya shiga ɗakinta uwar gidan ce nan fa amma ce ke yin wannan abin ta ce malam ɗana ya shiga ɗakin ta ta bashi abinci ya ci yaro na ya faɗi muka kai shi asibiti aka ce guba aka ba shi ta ce malam wallahi dalilin wannan ɗana ya rasu kuma mijina bai ce komai ba har yanzu haka ta ƙara cewa ya sake ni a gabana kuma ya banka min saki yanzu saki na uku ke nan mun rabu malam sai ce ki ki haƙuri za ta faɗo da sassa kuwa daga sama bayan wata ɗaya matan nan ta kira ni ta ce malam wannan mata asirin ya karye mijin wannan mata ta haukace yanzu tana yawo tukur ta haukace tana yawo tukur ta ce yanzu mijin yana kira na ne yana so in dawo na ce kake dawo kake koma kake uku ne ke tsakaninku saboda haka ki hakuri ala ba ki wani miji ki je ki auren ki kuma kake koma gidan nan yanzu da ta yi hakuri Allah mata yakin ko bai yi ba Allah ya mata yakin ko bai yi ba to ke me zai sa ba za ki koma wa Allah ba ki Allah ki gani Allah zai tabar da ke Allah ba zai tabar da ke ba wannan ba ki da babban makami a yau kamar ki Allah tauhidi ki kadai ta Allah ki shirka ki gani wata mata ce yake cewa malam kishiyata sharri ce gare ni amma zuwanta gidana ya zama min alkhairi sai na ce Allahu akbar mata suna da irin wannan tunanin naki da an samu sauki nace ce malam kishiya ta cikin dare zan ga ta daga kararrawa tana kadawa tana kiran sunana wacce kashi, hauka ruga tace malam sai in ta kuka ina tsoro ya ce malam wata rana cikin dare kawai tana wannan abin sai na ji kawai a zuciya na an sa an kintsa min cewa ta shi ki sallah raka a biyu ya ce malam ni da na mutu kafin kishiyata ta zo ba su ne zan gaya wa Allah ba ya ce malam ba wai ina iskanci ba ne ba wai kuma ina abin da ba ne amma tsarin addini bai mun ba ana bin dokar Allah amma dalilin zuwan kishiyata ya ce malam ba gyalama nake yafawa ta ce amma yanzu ko kofar gida ba zan iya fita ba ba hijabi ta ce ni zuwanta ya zama min alkhairi ta ce malam dalilin wannan mata ya ta ce ina kabbarta ne sallah raka a bishe na ji Allah ya sa min natsuwa a zuciyata ala bi zikrillahi kuma innul qulub ta ce sai na samu natsuwa ta ce da na natsu shi kenan tun daga wannan lokacin in ji ta fara wannan tsaface tsafacenta sai in tashi in yi sallah raka'a biyu ta ce ina sallah ina sallah sai Allah ya sa mun natsuwa yanzu na koma ina sa hijabi na koma ina sa safa ya koma ko ina nake zan fita har na koma makaranta ina karatu kun ga zuwanta ya zama wata alkhairi ko ya zama wata sharri ba ku ba da amsa ba ya zama wata alkhairi da wannan ba ta zo gidan ba za ta koma wa Allah ko ba za ta koma wa Allah ba to mata idan matsaloli sun tunkushe muku a gidajenku ku dinga kallon shi ta wannan mahangar ku dinga cewa ya giya wancan algunguman ne tun da zo gidan nan ta lalata min gida a'a akwai wani alkhairi da Allah ke nufin ki da shi yasa ta zo kila a lokacin ba ki kulawa da salloli sai ki hada kuma in zaki sallar ki ma yar faki kike yi ba yawa sai lada islamiyar ma ba kya zuwa amma kila dalilin zuwan gidanki sai kika koma kina zuwa islamiyya ake wa'azi duk kina zuwa sa'annan kuma kina dan kokarin yin addu'an nan in za a fita daga gida addu'an nan in za a shigo gida sannan kuma ana dan tashi cikin dare a dan gaya wa Allah damuwa sai ki kina samun natsuwa to kin ga dalilin zuwan ta gidanki ya zama miki ne alkhairi ina fata an gane amma kada ki kallafa wa ranki kishi dabi'a ce wacce Allah ya ɗabi'antar da ya mace a ciki amma kada ya zama hauka ta zo mana gidan wayana ta zuwa amma me kowa zai zauna ne da me halinsa idan kina da hali mai kyau wallahi dirin da dangin mijinki da uwan da shi karan kansa duka ne za su karkata zuwa gare ki inda kina da hali mai kyau ko in ko ba ki da hali mai kyau me zai faru dole za su juya baya kan kawon Allah da yayi yayi da matarsa ta gyara sun ki gyarawa kuma ku mata ke ɗaya kilo a gidan mijinki akwai wani abin da mijinki zai ce ki bari za ki bari amma da zaran ya zo zai miki abokiyar zama sai ki ji ta je wajen malama da Allah a ɗan mun bayani me maza ke so kiji a da kan fa ba ki san da wannan ba sannan sai ki ji kaje mai gwaje ta shigo a dan bani na dan ne wannan dan Allah samu saboda in samu in dinga kamewa saboda za a miki abokiyar zama ta san duk ba ki san da wannan karatun ba can kuma sai ki ji da Allah Eh, an koya min ɗan girke-girken nan ɗan kankan nan da ake yi saboda ne kada wacce ta shigo ta yi abin da mijin ba ta yi wacce kuma ta san ke da kike ke kai ciki sa'an nan kuma da idan yana fada ya shigo yana faɗa ki wani abu ha ya za a yi kullum ki kai kullum ba a maka abin da na yi ban iya ba ta za ka za yanzu kuma yana shigo ya fara fada ya haƙuri ne gida ya haƙuri ya haƙuri ya haƙuri ya kake so in a lokacin ne duk kika gane wannan karatun amma a da baki gano wannan karatun ba baki san ki lallaba shi ba yanzu saboda wata za ta zo yana fara magana yi shuru da Allah yi shuru yanzu za su jibu za su jibu za su jibu a yanzu duk kika gano wannan karatun za a ji ku ya can ki san za a ji ku ba in yana magana a kun ku zo ki kaman jaba ni wallahi ne kana wulakanta ni kana cimin mutunci wallahi ka ji tsoron Allah sai ta fara kuka kukan munafunci eh ana tsofatar da ita amma yanzu tinda. ta ji labarin wata za ta zo yana fara sai ta ce a a me yi zafi ne gida ne kake so yanzu da ta gane irin wannan mu'amala shikenan ya zo yayi yayi yi da ita ta gyara ta ki gyarawa shikenan da yake ya san kan tsiyar sai je auro wata ka tafiya amma musulma da ya auro ka tafiya musulma masha Allah daman ka tafiya na zuwa buji na tuɓe kaya sai ta ɗauki kayan ta jiƙa ta wanke gida ɗaya ne da uwar gida ta gani ita ma sai ta fara wanke kayan mijin idan da gida ya dawo sai ta zo sai ta biyo shi da gudu da ɗan rungume shi ta karɓar mai kaya ita ma uwar gida sai ta fara ta siyo abin polis ɗin takalmi idan mai gida ya cire takalmi sai ta ɗauko ta goge takalmin ita ma ita ta siyo yi wannan mai gida in aka wanke kayan sai ta goge ta iya ayon ita kuma wannan ba iya ba sai da ta je ta koyi ayon ɗin kayan maza na wata uku aka koya mata wanda ba ta bi ya kamata ta yi ko ba ta yi ba ana nan ana nan miji ya siya mota in ya faka mota a gida wanda ko ta ibo ruwa ciki-ciki ta ajiye sai ta wanke mota tana wanke mota tana kallata ce dan ubanki komai zan iya amma ba zan iya wannan ba <laughs> komai za ta iya amma ba za ta iya wannan ba wato tana ganin kaskanci ne ta me a wanke motan wa da gidanta an samu matsala ko ba samu ba aha to ku mata haka kurin an kaje kusa ka kai akwa canzawa sai kun ji wacce ta shigo wacce ta shigo to a lokacin da kuke natsuwa ki ganta ta koma musulma amma za ka ga tana haka a lokacin ne za ka ga tana adda masha Allah amma inda da ne ainihin kaɗai ne menene ainihi ne gida na sai amma tana jin an ce mata an gawa ne da wacce a can sai ta ce ta ah, hijab sai ka za ce mai gida ban iya girki ba ne? ko ban iya kwalliya ba ne? menene nake maka da baka so a lokacin da za ka fara tambayin shi me me wannan kuma me ka wannan tambayoyin mu sai ta ce a'a a'a a'a a'a ka gaya min akwai abin da nake maka da baka so idan yayi fuska sai ta ce to na ji labari ta ji labari a neman su wacce Allah dai ya sa a yi mana adalci dai dai Allah sa mana adalci dai to wata ma saboda kabar iya kisisina sai ta siyo andiruli basalt kada zuwa kawai yana zuwa sai ta kefa a baki ya ta kike aljani ya tashi wai tana da aljani sai ta fara zambaki haka wanda wani zai ne ce wai a tashi saboda ya gaya mata zai auri wata yarinya sai ta fara sai ta kife wai sai ta ce aljanun ta ya tashi sai ce mana haɓu ka ƙarya take yi <laughs> ƙarya take yi wai zuciyar ta zai fashe sai ce ƙarya take yi wai ya lamunce mata in je ba zai auri wancan ba aljanun za su tafi na ce karya ne ba wani aljanu ita ce aljanan eh ita ce aljanan ya zo hankalinsa a tashe ya ce kullum fa sai ta yi so biyar so shida sai na ce duk karya ne kai take so ta tada ma hankali na ce kawai mursisi za ka yi ka yi fuska ka kyale ta abin da Allah ya halatta maka kuma ta ce wai inda ya bar wancan ita za ke lafiya da kun ga ke na akwai matsala eh shi ne na ce me ka ce mata ya ce na ce mata aina na batta sai ce sai na ce maka batta din ne zai ce ta malaya ya za batta na dai faɗi ne don kwanta mata da hankali na ce to kai ne kai kuskure ai ba a fara neman mata a gaya wa mata saboda baka sani ba su mata wato shu'uman mutane ne a lokacin da ka fara neman ta kila akwai wasu ababen da kake mata kai tsakaninka da ita tana jurewa kuma wallahi kila kuka yi aure kake wannan abin amma yanzu tun da ka gaya mata za ta ce kana wulakanta ta saboda wata za ta shigo mata haka ne karatun ko ba ka bane kuma daman san a akwai ɗabi'un yana yi kafin ma ya nemi watan amma saboda san rai sai ta ce ai yana wulaƙanta ta saboda ne saboda wata za ta shigo daga nan ne ƙawaye mugayen ƙawaye ke zuwa haka za ki zauna matan yanzu fa ba haka suke shigowa ba ki je akwai wane akwai malam wane akwai kaza ƙarshen ta har ta faɗa ta rasa mutuncinta akwai yarinyar da take cewa za a yi mata kishiya ce ita ta haƙura da duk wannan bala'in ta al'amarin al'amarinta zuwa ga Allah saboda gidan da kuɗi mamanta ta tsayin daga ta ce ina ba za a yi haka ba sai ta tashi tsaye ita ita ba wani tashi tsayin da za ta yi tana sallanta da dare tana wa Allah damuwarta mamanta ta nemi izini a wajen babanta ce akwai wani gari wani ƙauye a Kano da sunan ƙauyen ta ce wai suna dangi a wurin ta ce malam na wallahi na san ƙarya mama na take ba mu da wani dangi a wannan garin suka tafi maman ta ja yatta suka je suka je wani bukka bukkan wani boka maman ta shiga ita ɗan ƙi shiga ta ce don na san boka ne na ƙi shiga mama na ta ce in shigo ta ce ina shiga na yi sallama boka ya ce don ƙura na in fita nan ba wurin sallama ba ne sai dai in ce gafara dai na ce ni ko ba zan ce gafara dai ba sai na yi sallama ya kore ni ya ƙara shigowa na yi sallama ya kore ni kare na uku ta ce sai mama ta ce to in tsaya ta ce na tsaya ta shiga za ta fito ba ta fito ba za ta fito ba ta fito ba za ta fito ba ta fito ba za ta fito ba ta fito ba ta ce malam na ga an yi minti talatin kawai sai abin ya kai ni nan na ce kai ni zan shiga in gaya wannan matan ni fa na gaji ba zan zauna ba zan tafi ce ina buɗewa sai na ga boka na zina da mamana na ce malam na ji babata ta tsire min gabaci ɗaya a duniya ba na ƙaunar in haɗa ido da ita menene ya kawo haka kawai saboda ba za a yi wa ya ba ta zubar da mutuncinta a gaban wa yatta ki gaya min har ranar da wannan matar za ta koma ga Allah ɗan nan za ta ƙara ganin darajarta eh za ta ƙara ganin darajarta ɗan dai mata ne suna da rufin asiri za ta yi shiru amma ɗan namiji wallahi sai ya gaba baban shi ina fata ne dan mace ce za ta ce mm, za a ji mutuwan sarki a na ba amma na namiji sai ya gaya baban shi saboda kishin uba to me zafi haka kuma ba daina ba sai da aka yi mata kishiyar sai da aka yi mata kishiyar ba a daina ba sai da aka yi mata kishiyar to don Allah ki gaya min irin wannan rayuwar ina za mu je mata yau gabaki daya a ce in budurwa ce tana neman saurayi za ta je ta ce a yi asiri ya so ta sai abin da ta ce idan matan aure ce ta ce mijinta ma sai abin da ta ce idan kawara ce ko ta ɗan kawo ɗan soye ta kawo a mai barbaɗe ko wanke a wanke a ba shi ya ci sai yadda aka kaɗa shi yanzu fa duk fitinan fa kenan a doron ƙasa a yau duk in aka shiga in ka ga mata ana kuskus kuskus kus to aka ji karshen ta kenan in kuma a wajen gidan biki ne za ka ji kuskus kus da ake yi duka dai bai wuce kan maganin mata ba kuma duk yawanci masu tsafi ne a ce wannan uku bala'i wannan kuma ko gida ko mota ko duka wannan kuma ba ɗan shi naman kaza ne tsibi ne idan aka ci ba a tauna kashi in an tauna kashi ba zai aiki ba sannan aka tattara kashin za a haƙa rami ne abin ne yaro ɗan ƙarami na zaune ita kuma ga amarya nan tana ci yana kullum su tana ana cinye shegiya ana a karasa ita kuma tana ci shi kuma yaro ya yi dugui yana kallon sai a ce kai ɗan ubanta ta shi ba za kaci ba ana gamawa a tattara ƙashin a haƙa rami a jefa shi wai in ba a yi haka ba ba zai yi aiki ba wannan kuma sunan shi jigida ya sakkato a daura shi kuma wannan sunansa zani ya sakkato za a lullube da shi wannan kuma shi sunansa tambayi ne ya sakkato ko yan nijar shi ma haka ita wai za a yi duka kuma wallahi duk tsaface-tsaface ne a ce za a kawo wai duka duk wannan bala'in da mata suke yi ya hana maza saken mata iyaye na mata ku bani amsa ya hana maza sakan ai an fi saki yanzu a kan da kuma yanzu an fi amfani da wannan ba abin da za ki ba aiki kamar ki ba ta tarbiyya ta addini ta san Allah Da rungumi Allah ka bi karantarwar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ta kula da addu'o'inta ta gama sai kuma biyayya ga mijinta ta kyautata masa amma ne kai ni na ga wanda take dila ce dila maganin mata ne kuma mijinta ya sake ta ai ita ce ya fi kamata a ce sai yadda ta yi da shi ko to ita ce gilar kuma mijin ya sake ta ashe kenan duk waɗannan ababen da mata suke yi ba shi ba ne ke sa maza su iya juya su shi fa asiri duk yadda kika yi yana da iyaka ana da iyaka saboda akwai ranar da zai lalace in ya lalace duk duniyar nan zai ji ba wanda ke kamata irinki ina fata an gani. kuma ko ba jima ko ba daɗe sai ya faru to shi sa babban abin da ake so ga iyaye ba a koma islamiyya a karanta tauhidi a karanta kitabu tauhid a san Allah duk wani damuwar da kike ciki a rayuwa ki aga hannu ki roki Allah ki sallah raka'a biyu ki gani Allah zai biya miki bukata ko ba zai biya ba ki sallah raka'a biyu ki biyayya ga mijinki ki kyautata wa iyayenki ki gani ne Allah zai miki amma mata ina sai ka ji ta ce ina ba irin wannan take so ba ita tana son automatic ne automatic ticket wanda kawai sai yadda ta in ta murɗa kambun sai yadda ta yi da shi in ta ce zo sai zo zauna da ce to shi kenan irin mijin da take so kenan sai ka ji ana cewa ce wallahi ke kin ji daɗi mijinki sai yadda kika yi da shi sai ta ce ba a banza ba aini ga abin da na yi sai kuma da yake in biye mata ta kai ki zuwa ga wutan jahannama sai ta kai ki gidan boka ki rasa imaninki akwai matar fa da ta ce malam kuka take yi kira ta yi ta ce ta yi mafarki kiyama ta tsaya an jefa ta wutar jahannama mafarki ta gani ne live gashi nan an jefa ta wuta ke me kike yi ta ce malam yi hmm, malam na duka mai gidana na dasa mai gidana na gumama wa mai gidana da bakin ciki na ya mutu ke da kanki kin sani kike yi mara kyau lahi kin sani in kina yin mai kyau kin sani kuma in kina yin mara kyau kin sani ita da kanta ta ce ta gumama wa mai gidanta da bakin cikin ta mai gidanta ya mutu kuma yanzu gashi ta yi mafarki ya ta tsaye an jefa ta wuta tana kuka yanzu ya ta yi ce ai da sauki yanzu ki gyara abin da ya rage da kina da rayuwa za ki ƙara yin wani aure to yanzu sai ki dinga sallah da na fulfuli kina azumi na litinin da alamin sha uku sha hudu sha biyar na kowace wata ta musulunci don ki maye gurbin wannan ladan da za a zabtare miki ko ki ta roƙon Allah ya yafe miki kina sadaka da sauransu idan Allah ya baki wani mijin ya aure ki sai ki kyautata alaƙar ki da shi kila Allah zai tausaya miki ya gyara wancan da ya wuce ba ina ba ta an gane to wannan shine abin da kamata a yi yanzu in kin san kina da wannan wannan ya nan a saure a cikin aiki. kuna koma gida ki jefa shi a cikin kulga ko ki ƙona shi sannan ki sallah raka a biyu ki roki Allah ya yafe miki ki ce ya Allah na tuba na ji wa'azi na natsu ya Allah daga yau in Allah yadda ba zan ƙara zuwa gidan boka ba duk kawayen da kike mu'amala da su ko da tun kuna yara kuka taso suka kai ki wannan harkan to ba kawayen da zaki mu'amala da su bane ki yanke alaka da su har abada alaka ki da su kawai in an haɗa a sallama amma ki ƙara mu'amala da su idan a gidan haya ne kuka haɗu kuka zauna ko ba abokan da zaki ba kawayen da zaki mu'amala da su bane idan kuma makwabtanki ne to sallama kawai za ta haɗa ki da su suna haka kinan in suka yi gabas ki yamma har ki ƙara mu'amala da su saboda ula'ika da una ilan na irin wa'annan suna kai ki ne zuwa ga wuta saboda idan kika ci gaba da mu'amala da su to fa tabbas sai kin shiga wuta kuma shigan wutan da zaki na har abada ne har abada ba ki shiga aljanna ba baraki wa kanki karatu kana su a wannan wata ne alfarma musamman irin wannan lokaci da Allah ya yafe miki zunubanki sa'annan sai ki gyara ki da ubangiji sannan mai gidanki ki je ki zauna ki masa kuka koda ko da irin kukan nan ne naku da kuke yi ni kirkiro kuka da gida Allah ka yafe min ki ce ka yafe min na tuba wallahi duk abin da na yi maka ai ba ce ki gaya min cewa kin mai tsafi kin yi kaza ba mai gida akwai abin da na taba maka na laifi wanda baka sani ba ko da wanda ka sani ka yafe min ni in ka taba min ma duk abin da ka min na yafe maka sai ce ah imani ne ya ratsa ki wallahi wa na ji a masallacin salsabil ya eh ya taba zuciyata saboda haka yanzu ina so lahira na ta yi kyau kuma yanzu muna wata ne na azumi ka yafe min kenan sai ki ga rayuwarki kuma na ta kyau abubuwa na ta gyaruwa sai ki ga ƴaƴanki kuma Allah na ta nagarta miki duk matan da take zuwa gidan boka ki je ki bincika sai kin ga ƴaƴanta ba sa ta zama cikin zaman lafiya na baki wannan assignment ɗin ki je ki bincika ko da ma ƴaƴanta na gidan mazajensu ne ki je ki bincika sai kin ga cewa suna shan wahala a gidan mazajensu saboda duk abin da aka yi shi ba don Allah ba to yana karewa ne cikin wulakanci ko zarci saboda kamata mu ji tsoron Allah mu gyara alaƙar mu da ubangiji mu sani cewa Allah shine ke wani hali da zaki shiga Allah ce amma yujibul mutarra idza da'ahu wa yakshifu su'a wa yaj'alukum khulafa al-ard a ilahum ma'a Allah qalilan ma tadhakkarun Allah ce waye ke amsa kiran mutumin da ya shiga halin kakani kayi halin musiba halin kunci halin damuwa halin musiba wa yakshifu su'a ya kwaranye wannan cutar ya kwaranye wannan damuwar ya kwaranye wannan bakin cikin ya kwaranye wannan kuncin wa yaj'alukum khulafa al ya mai wato ya sanya ku khalifofin Allah a doron kasa a ilahum ma Allah shin akwai wani Allah tare da Allah ya isa wannan aikin sai Allah ce kalilan da tadhakkarun dan daga cikin ku ne ke wa'asuwa da wannan kina da damuwa tashi ki sallah baka abu ki gaya wa Allah mai gidanki ne kina so ki wani abu yaki yadda ai namiji ai da dabara ake mu'amala da shi amma matsalan ku kuma ta mazajen ku sun gama gano ku idan miji ya shigo gida ya ji kina cewa ha mai gida baban 'ya'yana masoyi na ya san maganin kuɗi ne haka ko da ba za ki gan shi ki ce mai honi habibi ina kina ganin ai ai ta za ka ce ba mijinta habibi Ko da ka yi ba za ta ce mai habibi ba amma in wata ta shigo ta fara cewa habibi sai ta zai shegi ya karuwa karuwa karuwa E wai nan ne karuwanci an ta ce mai habibi ka yi laifi ba masoyinta ba ne ba masoyinta ne to a nan ku koya wa kanku kalamai masu daɗi ga mazajenku sai ku ga kuna juya su ba ku taɓa tsammani ba ha ki sa mai habibi duk inda kika ji habibi zai ji daɗi daga nan in duk ranar da kika kira sunansa ya san kin ya ɓata miki rai haka manzo Allah ke cewa na Aishatu na san kina fushi da ni kuma na san ana zaune lafiya ta ce yi kake ganewa ina fushi da kai sai ya ce duk ranar da nazikin ce wa rabbi wa ka'aba ko wa rabbi ibrahim na san cewa kina fushi da ni ne amma ana zaune lafiya lau zaki ce wa rabbi muhammad na rantse da ubangijin annabi muhammad wato mijinta kenan ko sai ta ce ka san ina son ka kai ka bata mu ne shi yasa ce ba zan kira sunanka ba ashe kenan tsakanin mata da miji akwai irin wannan to har mijinki ya gano cewa lallai ranki a ɓace akwai su ɗabi'u da zaki koya wa kanki mijinki zai iya ganowa yanzu misali kin sa mai suna habibi inda ya zo habibi habibi ranar da kika ce baban wane ya san cewa lallai ranar akwai matsala ko kika ba sunan shi ba kenan sai ce to menene ya kuri me ya faru ya san cewa ya ɓata miki rai akwai hanyoyi da mata za ku tarbiyyantar da mazajen ku su san cewa kun bata musu rai ko kuma sun bata muku rai amma yanzu ina ba ta yi sai wata ta shigo sai ki kokarin gyarawa alhali kuwa zai ce a ah, daman kin san cewa nan ba dan Allah ke ka bari ina fata an gane ki yi kokari ki gyara ɗabi'unki ba sai in za a miki kishiya ya ne zaki gyara yawancin mata ba kwa gyara ɗabi'unku sai ranar da aka ce za a miki abokiyar zama endin gibin mata a cikin unguwa kenan mata malamai kina tambayan su malama to yanzu idan mijina tun da zai mun kishiya yanzu da wani hanya zan dinga bin shi yanzu da baki ka gano wannan amma da can ki gano haka ba to wannan yana daga cikin kurakurai da mata da yawa suke yi wannan shine ake kira kafu boka ba fata an gane miji kin mai abu ran shi ya baci wani kai hakuri ka yafe min ka san mu mata tunanin mu ba ɗaya bane da naku wallahi wani abun ina yi ne dan in faranta maka rai ban san zai ɓata maka rai ba ya hakuri an wuce wajen ko amma sai ki wani turus ya hakuri ba za ki ce ya hakuri ba sai ya matsa ya matsa to ba na ce ka ya hakuri ba kai ba ɗaya kuce ba wancan kuma ta shigo ya fara faɗa amma mana mai gida kai hakuri kai hakuri ka san mu mata kai hakuri ban san zai bata maka dai ba amma Allah yadda ba zan kara maka wannan aikin ba kinga wannan da ta zo duk sa dole ya sauka ko ke kuma ana magana a to da gangan na maka ha haka kurin kai komai ka bai da shi fada kaza kaza kaza kaza to Allah huci zuciyarka ai na ta hakuri dan Allah ɗaya ne da wancan ba ɗaya bane to wannan yana daga cikin kurakuran da kuke yi kiji ta ce a tun da wancan algunguman ta shigo gidan nan ya karkata zuwa gare ta ya mai da ni kaza kaza saniyar wane waye waye ce ɗabi'un ɗabi'unki ne kowa da ɗabi'a sai ke zama saboda haka ki gyara mu'amalar ki da mijinki kuma kada ki je gidan boko saboda shi ne a karar da zaki a duniya da lahira duk ba ta mutu tana zuwa gidan boka wallahi tallahi billahi allazi la ilaha illa huwa ba za ta shiga aljanna ba da wannan Allah ne da kansa yace innahu man yushrik billah faqad harrama Allahu alaihi aljanna wa ma'awahu an-nar duk wanda ya shirka da Allah ya mutu yana shirka Allah tabbas Allah ya haramta mai shiga aljanna haramun ne ya shiga aljanna kuma yace makoman wannan mutumin wuta azzalimi bai da mataimaki haka ta zalunci kanta a tuba a gyara inna fi zalika la zikra liman kana lahu qalbun aw alqa sam'a wa huwa shahid a cikin bayanin da nayi Allah ya ce akwai tunatarwa liman kana lahu qalbun wanda yake da zuciya farkakkiya ya gane cewa abin da ya ada kuskure ne sai ya gyara ai shine mai wayo ko aw alqa sam'a ko ya sanya jinsa ya saurari abu mai amfani ya yi aiki da shi wa huwa shahid alhali yana halarci ake wannan bayani Allah ya mana albarka ya sa bayanan da muka yi ya zama dalilin tsira a gare mu duniya da lahira dukkan kurakuran da muke yi da laifuffuka Allah ya ba mu ikon tuba musamman a irin wannan wata ya kidaya mu daga cikin ƴancattun bayinsa ya sa ya zama dalilin tsiran mu duniya da lahira ya gafarta mana zunubanmu ya sa albarka a cikin bayanan da na yi yana gani saboda tambayoyi za mu taƙaita a nan insha Allah subhanahu wa ta'ala fa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk na'am karanto ko hmm. na farko irin wannan kuskuren ya fara ne daga gare ki saboda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce idza ja'akum man tardauna dinahu wa khuluquhu hu? duk mutumin da ya zo neman diyarku da aure kuka yadda da ɗabi'unsa kuka yadda da addininsa ku ba sa mata yau da yawa mata idan namiji ya zo neman ku da aure abin farko da ake fara duba ina yake sana'a a ina yake aiki nawa yake karɓa albashi shi ake fara kallo sai a ce hmm, ce giya wacce kin sa'a wallahi masha Allah kin samu gidan hutu to daga nan ne ba a kallon addininsa ba a kallon mu'amalarsa sai bayan aure sai a ce ai ba a san haka yake ba kun ga da tun farko lokacin da aka zo neman ki da aure an yi wannan binciken ai ba za ka yi ga aurensa ba ko mutum ji inda kika yi kuskure kenan a nan na farko shi ana masa wa'azi ne irin wannan mijin ana masa wa'azi ne ana tura masa malamai su masa wa'azi kuma ke a ƙarƙashi kina masa addu'a duk abin da zai kai shi zuwa gidan boka Allah ka wato ka tarnike wannan abin kada ka bashi dama kuma addu'an da mata za ta yi wa mijinta ai karɓaɓɓe ne ina fata an gane kamar yadda addu'an da miji zai yi wa matarsa karɓaɓɓe ne saboda haka sai a bi shi da addu'a sannan kuma a dinga taka tsantsan amma in ya zama na cewa ɗabi'arsa ce to ba a zama da mushriki ina fata an gane ba a zama da mushiriki, duk mutumin da ke matsafi ne saboda da zai kai ki zuwa ga alkhairi ba sai kuma sharri ina fata an gane in dai mushiriki ne ba a zama da shi Allah ya samu dace yana da laifi mana idan kika canza mata fuska idan ita kuma mahaifiyar ta canza wa mijinki fuska ke za ki ji daɗin mijinki kuma? ba ba za ki ji daɗin mijinki ba bari miki tambaya don girman Allah ba ka samun uwa irin wannan ya kike yi da ita sannan kuma idan aka bi silsilan maganan za a ga ƙarshen ta ma kila ba mahaifiyarsa ba ce ke da matsala ke ce ke da matsala saboda wani lokaci mata kuka manta kan kai yakan sa ku manta da wa'ansu abubuwa yanzu misali mahaifiyarsa ce sai yana kyautata mata ke kuma kika nuna kina jin haushin kyautatawan tsakani da Allah za ki saba samun kanta kuma mata da yawa kuna da wannan matsalar ki ce a ah, komai ya samu sai ce ma babarsa babarsa waye kaza sai ki ta korafi har labari ya zo kunnanta dole za ta yi fushi da ke kuma dole za ta juya miki baya kuma wannan shine da yawa abin da ke faruwa ga mata suna fata an gane saboda haka idan kin ji hakuri ki yi kuma ki je ki roƙe ta mama in akwai wani abin da nake miki na kuskure mama aini ake ce saboda haka ke baba ta ce don Allah mama idan na yi miki abu wanda bai dace ba ki kira ni ki min faɗa mama in Allah da zan gyara kina faɗin haka kin karya logon ko ba haka ba kuma ki ce mama ki yafe min in Allah ya duk abin da zan yi ina yi ne don in faranta miki rai in faranta wa kanki rai amma in akwai wani abin da kika ga nayi na kuskure mama ni yake ce haka ki zaunar da ni ki mun faɗa mama in Allah ya da zan gyara daga nan kin karya logon kenan Allah ya samu dace wannan mata tana cikin wahala kenan duk mata da take zama da mijinta saboda abin hannunsa kuɗi ko tana cikin wahala duk ranar da ba kuɗi mai zai faru eh za ta gudu ko in kuwa ta gudu Allah zai haɗa ta da wanda kuma sai ya saka wa mijinta abin da sai mai ita kuma sai Allah ya addabe ta da wanda tana mutuwan sun shi kaman ransa kanta shi kuma shi ma kuma ya dinga gallaza mata azaba hazihi bi tilka kenan ina ba ta an gani. ana zama ne da miji domin Allah duk mijin da ba za ki zauna da shi ba don Allah to ki haƙura shi ne gaskiyar magana ina ta an gani. saboda shi mijin nan naki fa shine aljannanki kuma shine wutanci. idan kika kyautata za ki shiga aljanna saboda ku mata rayuwar ku Allah ya jarabce ku da abu biyu kafin ku yi aure babu hanyar shigan ku aljanna kamar iyayenku da zaran kin yi aure hatta maman da ta haife ki ba ta kai mijinki haƙƙi akan ki ba mijinki ne aljannanki kuma shine wutanki duk matar da ta kwanta ta mutu mijinta yayi juyayin anya zai samu mace irin ta a duniya kuwa manzo Allah ce wajibi ne ta shiga aljanna irin su wa'i aka mutu sai dai miji yace Allah Allah rabu da alaka kai eh, mana saboda dama ba ta yin abin da ya dace a duniyan saboda haka ki gyara ɗabi'unki sai ki ga Allah yayi albarka ina ba ta gane wannan kuskure ne da mata da yawa ake yi sai a yi kokari a gyara sai Allah kuma ya kawo canji Allah samu dace gaskiya ko da yaushe duk mutum mai gaskiya baya taɓa taɗewa kuma idan kika ji an ce mutum ya yi haƙuri bai ci modiyarsa ba to kaɗan ne gajeruwa haƙuri ne ke kada ki mata shari ki shiru idan kika ga ya gama fuska hakki ma nuna abin nan idan ya shigo ɗakin ki mai gida ne ya zafi na ga lafiya lau muka rabu jiya ko na maka wani laifi ne ya sa kuma na ga ka min wani abu sai ai zai faɗi ko kin san yadda zaki bigi ruwan cikin mijinki ai kin san shi daga nan zai gaya miki eh an ce kin yi kaza kin yi kaza kin yi kaza sai ki ce to ni gida wallahi tsakani da Allah ba haka bane ga abin da ya faru ki gaya mai gaskiya shikenan kuma in dai kin gaya mai gaskiya Allah ya sani baki ƙarya ba kuma baki ce zaki mata ita ma ƙarya ba ko ki mata sharri to Allah zai kawo miki mafita duk ranar da Allah ya fahimtar da shi ita ce za ta mutuncinta zai zube karshen ta ma za ta iya samun matsala da shi amma ke kaki mata karya kuma kaki mata sharri duk mai gaskiya Allah na tare da shi ina fata an gane kuma ki yawaita addu'a cikin dare ki dinga addu'a ya Allah duk wanda ya nufe ni da mai gidana da makirci ya Allah ka maida da wannan makircin a kansa shikenan Allah in ya amsa Allah ya sa hanyar da zai warware miki wannan matsala Allah ya sa mu dace ba ya ce ki je ki family planning ina fata an gane ko a yin family planning sai da izinin wa mai gida ne kenan sannan kuma shi wannan jinin da ya zo ba jini ba ne na al'ada mun shi family planning shi sa mata duk inda ka tara mata tambayoyinsu baya exceeding din jini jini jini saboda wannan tasha ta je tasha pills ko ta je an mata allura ko ta je an mata ne na wannan ko transplanting da sauransu ya rikita mata jini tana ta ganin jini tutun wannan jini jini ne na ciwo baya hana ki sallah baya hana ki ibada baya hana ki komai sai ki je ki nemi magani yanda kika je kika nemo wanda sai ki nemi maganin da zai tsaya miki da shi amma baya hana ki ibadarki baya hana miji ma ya kusance ki sai ki je ki nemi wannan maganin auren kashe wuta kenan bai yi ba kin yi auren kashe wuta bai yi ba eh wani wata sahabiya ta tabbai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mun rabu da mai gidana kuma na je na yi wani aure amma da muka yi auren bai tace ni ba na koma yanzu mun rabu ina son koma mai gidana manzon Allah ce har sai ya ɗanɗana ki. kin ɗanɗana zaƙin ka har sai in ya take ki ina fata an gane amma wannan auren bai yi ba wannan da kika ɗaura da wancan ɗin bai yi ba sai kin auri wani Don kin auri wani shi kuma kuka zauna in Allah ya ƙaddara rabuwa to shi kenan amma shi ba a aure don wannan duk wanda ya yi wannan manzo Allah ya ce Allah ya tsine masa ina fata an gane sai ki gyara wannan tunaninki kuma har yanzu bai halatta ki koma gidan mai gidanki na farko ba sai kin tsara yin wani aure da wannan auren bai yi ba duk matan da kake aure tana zina aurenta bai mata amfani ba mata kuna da matsala guda ɗaya shine akwai wasu ababen da dole musulunci ya san mata da kunya amma kunyansu bai hana su fahimtar addini ba mata da yawa za ki ga suna samun matsala me dalili saboda suna aure kuma mazajensu ba sa iya gamsar da su to dalilin wannan sai ta ce ita za ta ci gaba da zama amma tana samun wani a waje yana gamsar da ita kin ga auren ki bai miki amfani ba ina fata an gane tare ki zauna ba miji ya fi miki sauki da ki fada ciki saboda hukuncin ki kisa ne matan da ta yi zina shari'a ta ce a jefe ta shine kafaran wannan zinar sannan kuma abu na biyu darajar ki da ki kin zubar da shi sannan kin zubar da darajar mai gidanki sa'an nan kuma 'ya'yanki kin zubar musu da mutunci duk lokacin da kika girma mazinacin nan da ke zina da ke in kika wuce 'ya'yanki suka wuce zai ce ai da mamansa yake kaza kin ga kin wulakanta 'ya'yanki, kuma darajarki ke kin zubar da shi kina matan aure me zai sa ki zina ai aure daman katanga ce daga zina ko to idan ko ba za ta hana ki zina ba to gara ki raba auren ya fi muke alkhairi ki kame ki ta azumi kina roƙon Allah har Allah ya kame miki wanda zai gamsar da ke mijinki idan baya gamsar da ke sai a bincika a gani menene rashin lafiya ce akwai maganin da za a iya warwarewa a samu ya gamsar da ke in akwai sai a nema in babu halitta ce tasa haka ba zai iya gamsar da ke ba to babu laifi don kin nemi rabuwa don kada ki fata cikin halaka kuka rabu Allah ya haɗa ki da wanda zai iya biya miki bukata na zamantakewan aure amma ki zauna a haka kina fa, wallahi akwai hatsari idan kika mutu za ki gane ki a wurin ubangiji saboda aka gara ki tuba daga wannan aiki ki gyara ki da ubangiji saboda ki samu yardan Allah Allah kuma ya shirye ki Allah ya baki ikon tuba daga wannan aiki Allah kuma ya warware miki duk wani shedanin da ke sa miki irin wannan gariza a jikinki tana motsa miki da ki yawaita karanta Qur'ani ki yawaita yin azumi dan Allah ya taimake ki ya karya miki wannan logon Allah ya sa mu dace No. स्वरान to bari in tambaya duk matar da ta je gidan boka ne hukuncinta a shari'a ta je gidan boka a cikin azumi ko kafin azumi ne hukuncinta na'am daga murya

ya hukuncin matar da take aure kuma take zina matar da take aure take zina hukuncin ta jifa haka musulunci ya ce a jefe ta sai dai a irin wannan mata kun na farko dai ta zubar da mutuncinta kuma za ta iya kawo shegu ina gidanwa gidan mai gidanta saboda za ta iya ciki ta wannan zinan kuma a kawo wa wannan mijin laifinta fa yanzu ya wuce na zina kuma ya ƙara faɗaɗa ta shigo da waɗansu shegu gidan wato 'ya'yan wato su ne shegun ita da wancan ɗin ko ta shigo da yaran da ba 'ya'yan mijinta ba ne gidan mijinta kin ga yanzu za su zo su yi cakuɗe ɗaniya da waɗanda ba maharamansu ba yanzu laifin kuma gashi ta yaudari mijinta ta sa mijinta yana ciyar da wanda ba ɗansa ba yana masa hidima kun ga abin ya ƙara faɗaɗa Allah ya sa mu dace to na uku me hukuncin matar da take sa laya ta je gidan boka a bata laya ko ta sa wa ɗanta wai don tsaro ko ta sa a hannunta ko kuma masu sa jigida na laya sai maganin mata na'am Eh. <laughs> eh haramun ne ne hukuncinsa ta yi shirka barakallahu fiki wala fudda fuki sa laya shirka ne man ta'allaka tamimatan faqad ashraka duk wanda ya rata ya laya a wuyansa ko a hannunsa ko jigida da mata suke sa na laya da ake kafuwa da sunan maganin mata sunansa shirka in ma an baki ba ki sani ba yanzu kin je gida ki ƙona shi don wannan buke da wanda ya rata ya laya hukuncin ku ɗaya kin yi shirka saboda aka ki tuwa tsakaninki da Allah kuma ki roki Allah ya yafe miki eh Allah ya sa mu dace uh,